This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya muna kuma yi wa al'umma musulmi a duk faɗin duniya barka da sallah da kuma fatar an sha ruwa lafiya. Grace Alheri ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Juma'a goma sha bakwai ga watan Yuli. Kamar yadda muka saba kowace ranar sallah bayan labaran duniya za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki mazauna Amurka. Kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta waye gari. kasuwa a jihar Gombe ta arewa maso gabashin Najeriya a jiya Alhamis suka hallaka mutane hamsin. Jiya Alhamis, ƙasar Girka ta sake samun tallafin kuɗi daga makwabtanta na Turai wanda hakan zai ba ta damar sake buɗe bankunanta waɗanda aka rufe su tun sama da makonni biyu. sannan an hallaka wasu sojojin ruwan amurka hudu a wasu hare-haren da aka kai a wasu sansanonin soja a jihar tennessee da ke kudancin kasar to kanin labaran kenan yanzu kuma kai tsaye bari mu ci gaba da kawo muku cikakkun labaran To wasu tagwayen hare-haren sun bararka wata kasuwa a jihar Gombe ta arewa maso gabashin Najeriya a jiya Alhamis suka hallaka mutane hamsin. Babu wanda ya ɗau alhakin kai waɗannan hare-haren da aka auna kan wata kasuwa mai cike da masu saye da sayarwar ƙarshe don bukukuwan sallah wadda akan yi a ƙarshen watan azumin da al'ummar musulmi kan yi na watan Ramadan. Hare-haren sun yi kama da waɗanda ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin addini kan kai. waɗanda suka hallaka dubbai a hare-haren da suka yi shekaru shida suna kaiwa a arewa maso gabashin najeriya yawan har-haren da boko haram kan kai sun karu tun bayan da gamayyar ƙasashe hudu ta najeriya da nijar da chad da kamaru wato ta fatataki mayakan daga wuraren da suka kama a farkon wannan shekarar tashin hankali ya tsananta tun bayan da sabon shugaban najeriya muhammadu buhari ya karbi mulki a wata ɗaya da rabi da ya gabata kuma ya sha alwashi murkushe kungiyar alkawarin da mutumin da ya gada shi ma ya yi amma ya gaza a farkon wannan satin mr buhari ya sauya manyan jami'an sojan ƙasar wani mataki na taka birki ma wannan kungiya ta boko haram sabon hafsoshin sojan najeriya da mai ba da shawara kan harkokin tsaro sun fito ne daga jihar borno al'amarin da ya faranta wa gwamna kashim shattima rai ya ce sabbin janar-janar ɗin sun san yadda yankin yake kuma za su iya ma'amala da al'ummomin yankin har su samu haɗin kansu 'yan najeriya wato najeriya a yanzu ta samu fiyayyar dama ta shawo kan ƙalubalen sarika nokin da ta fuskanta tun shekara ta tara a cewar gwamnan. jiya alhamis kasar girka ta sake samun tallafin kuɗi daga makwabtanta na turai wanda hakan zai ba ta damar buɗe bankunanta waɗanda aka rufe tun sama da makonni biyu babban bankin turai ya ƙara adadin tallafin da zai baiwa girka da dala miliyan 978 wanda girka ta ce zai ba da damar ga bankunan su sake buɗewa ranar litinin an rispe su ne tun makon watan yuni saboda ta tsoron da za a wawushe kudaden ajiya yayin da girka mafi mai fama da ɗimbin bashi ke kokarin cimma maslaha da makwabtanta na turai da masu bin ta bashi na ƙasa da ƙasa kan sabon tsarin tsimi don a kara ba ta tallafi an takaita adadin kuɗin da za a iya fitarwa a na'urar fitar da kuɗi zuwa euro 60 a rana to amma yayin da ake sake buɗe bankunan gwamnati ta ce mai yiwuwa ne a sassauto adadin da aka baiwa don a ko da yake ba a bayyana a sati guda ba shugaban babban bankin turai din mario draghi ya gaya wa wani taron manema labarai a frankfurt cewa ko shakka babu girka na buƙatar tallafi game da ɗimbin bashi da ake binta na biliyoyin daloli to amma ƙasar jamus wacce ta fi ƙarfin tattalin arziki a ƙasashen da ke amfani da kuɗin euro na adawa da duk wani mataki na rage bashin ga girka to amma ta yi na'am da batun sauƙaƙa mata na tsarin biyan bashin an hallaka wasu sojojin ruwan amurka hudu a wasu harbe-harben da aka yi a wasu sansanonin soji a jihar tennessee da ke kudancin kasar jami'ai sun ce shi ma dan bindigar da ya bude wuta a wuraren biyu an hallaka shi wasu mutane da dama sun yi raunuka ciki har da wani jami'i wato na ɗan sanda majiyar sojin jami'an tsaro ta ce maharin wani ɗan shekaru 24 da haihuwa ne mai suna muhammad yusuf abdulaziz majiyoyin hukumar bincike ta fbi sun ce maharin haifaffen ƙasar kuwait ne kuma ya zama ba'an mulki. hukumomi suka ce ɗan bindigar ya buɗe wutar ce daga cikin motarsa a wani wurin ɗaukar sojoji da ke wata babbar maciya a Chattanooga inda ɓangarorin sojoji biyar da ke da su a wurin ganga da juna. Ma'aikatar sojin wato ma'aikatar sojin Amurka ta ce an harba har ma'aikatar tsaron sojin Amurka ta ce an harba harsasai 500 zuwa 30 kuma ɗaya daga cikin masu ɗaukar sojojin ya samu rauni daga nan sai ɗan bindigar ya tuka motarsa zuwa wani sansanin sojin ruwa mai tazarar kilomita goma daga wurin inda shaidu suka ce nan ne ya yi barin wuta ya halaka sojoji hudu wato na ruwa a wannan sansani rahotannin farko-farko na nuna cewa wani jami'in tsaro ne ya bindige maharin a cewar ma'aikatar ta tsaro hukumomi a amurka na tsaurara matakan tsaro a gine-ginen gwamnati bayan waɗannan harbe-harben sakataren tsaron cikin gida jiya jansan ya ce ofis ɗinsa na bin diddigin wannan harbin da kuma binciken da ibi e ke yi to amma ya ce sai an wato sai gargaɗi cewa akwai wasu jita-jita waɗanda watakila ba ma gaskiya ba ne da ake ta bazawa dangane da wannan al'amari shugaban amurka barack obama ya bayyana al'amarin da abin takaici sannan ya kira ga dukkan amurkawa su yi addu'a ga iyalan waɗanda abin ya ritsa da su ya sha alwashin gudanar da cikakken bincike game da wannan al'amarin to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da alamar manyan jami'an diflomasiyya amurka da burtaniya sun dan samu nasarar gamsar da kasashen saudi da isra'ila jiya alhamis game da fargaban da suke da ita game da yarjejeniyar ƙasa da ƙasar nan mai cike da tarihi wanda aka cimma da zumma hana iran kera makaman nukiliya a birnin washington sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen saudi adel al wanda gwamnatin ƙasarsa ta kaɗu da wannan yarjejeniya. Labaran duniyan kenan kuka saurara. To masu sauraro yau take sallah ga Jummai Ali da goron sallah. Masu sauraro yau fa take sallah. Salamu alaikum ma sauraro, barkanmu da sallah, barkanmu da ganin wannan rana. Jummai alli ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar muku da gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka albarkacin ƙaramar sallah. Za a To kamar yadda muka saba yi zauren namu ya cika makil da jama'a waɗanda suke son su miƙa saƙon su ta sallah. Za mu kuma fara karɓar gaisuwa daga jihar Jojiya. Assalamu alaikum a uh, sunana say, Dr. Sayyid Garba Meskeli. Uh, ina son isar da gaisuwa ta ta sallah ga dukan yan uwana da iyalan gidan Alhaji Garba Meskeli a nan kofar Mazugal uh, babban yayan Alhaji Fatihu, Nuruddin, Munir Fadil, bakri hajiya nafi da hajiya sa'a da bilki da ɗanta sa'adina sannan kuma a can dakata ina son isa da gaisuwa ta musamman ga mahaifiyata Allah ya ba ta lafiya ya ba mu lafiya baki daya Alhaji Mustapha Meskeli Alhaji Sadiq Yasin da Aminu Hajiya Sadiya da yar uwarta Sa'a da dukkan iyalin gidan Meskeli a can dakata a Kano a unguwar sarari a cikin birnin kano ina son isar da gaisuwa ta ga alhaji hassan sunusu ɗan tata a ne musu barka da sallah da kuma abokinsa alhaji awade bakin zuwo da dukkan tsofaffin ɗaliban lolo mai dini a unguwar koki a birnin kano a nan dai kokin na son isar da gaisuwa ta ga alhaji hamza adamu a shana da makotansa alhaji sanusi da ɗan uwansa alhaji tijani dukansu a nan unguwar koki da can kuma a unguwar malanganari na san isar da gaisuwa ga ibrahim malanganari da dan wansa abdullahi malanganari a can kuma unguwar madigawa cikin birnin kano na san isar da gaisuwa ga dattijo a tsohon principal alhaji tijani bako madigawa a dawanau ina isar da gaisuwa ta ga babana alhaji adamu da iyalinsa duka ina isar da gaisuwar rasuwar dan uwa alhaji sani Allah ya ji kansa ya gafarta masa a nan kuma kurna ina son isa da gaisuwa ta sallah ga babana Ali a can kuma Fatakwat ina isa da gaisuwa sallah ga dan uwa Alhaji Balarabe Ahmed Madabo wanda shine shugaban Kanawa a Fatakwat da can kuma Ibadan ina isa da gaisuwa ga dan uwa Limamin Makwalla a can Ibadan Alhaji Dahiru Ahmed Madabo a kwatano kuma na isar da gaisuwar sallah ga dukkan iyalan alhaji salisu yafik da kuma gaisuwa ta musamman ga ɗansa alhaji jamilu a ranar kuma ta kano na isa da gaisuwar sallah ga malam karami kahu ina son isar da gaisuwa ga tsohon headmaster da alhaji malam ibrahim balarabe a kahu duka a kasar rano bayan wannan birnin mm-hmm. kaltungo ina son isar da gaisuwa ga hakimin kaltungo da sarkin kaltungo da dan uwansu alhaji aliyu umar da fatan sun yi sallah lafiya to sai ka sai ka takaita a amma shin kai sauri ka takaita to to na kusa na kusa kammala insha Allah a birnin zazzau ina isar da gaisuwa ga tanimo abdu bamali a can mallawa cikin birnin zaria kura kuma na isar da gaisuwa ga principal Suleiman Garba da kuma Umaru Amu dukansu a garin Kura a Kano. Allah sa a yi sallah lafiya, Allah maimaita mana amin. Salamu alaikum. Assalamu alaikum, suna na Zainab a Akawu. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga mahaifiyata Lubabatu. Sannan ina gaishe da Alhaji Ibrahim Dadi. Ina gaishe da surukata Hajiya Yaya. Ina gaishe da kakata Hajiya Binta wacce aka fi sani da mama. har ila yau ina gaishe da kakata Rukayya wacce aka fi sani da baba ina gaishe da Hassan da Usaina ina gaishe da anti Gambo da yayan Lagos da anti Hassan na Lagos ina gaishe da Alhaji yaya Ibrahim da anti Baturiya ina gaishe da Hajiya Gogo da Hajiya Adama da Hajiya A'i da kuma Hajiya Halima da Hajiya Delu har ila yau ina gaishe da antina Khadija da anti Iyami da kuma anti A'i Lagos da anti da umman mama da kuma wanku Salisu. A ƙarshe ina ma mai na Mamun lalafa fatan alkhairi tare da ɗana biyu wasalamu alaikum. Suna na Fatima, wadda aka fi sani da Talatu, ina nan New Carrollton a Maryland. Da farko ina gaida Alhaji Aliyu SB bara don kwanta gora. Ina gaida Malam Abdullahi Alhassan Abidda ina gaida hajiya ramatu sha'ibu a agari ina gaida hajiya balkisu salisu gwamna ngon tukura gora ina gaida malama safiya bagudu a agaye ina gaida hajiya ramatu bagudu ita ma a agaye ina gaida hajiya maryam gimbiya sulaja da fatan sun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Assalamu alaikum sunana Zainab Abdullahi Kabara daga nan Amurka. Ina so in yi saƙon gaisuwar sallah ga 'yan uwana da abokan arziki. Da farko zan ga ina da ma'aifiyata Jiya Rabi. Ina gai gaida yayata Bintan Dadi da ita da 'ya'yanta Aisha da Walida da Dadi. Ina gai da yayana Yusuf, ina gai da ƙanina Sani, ina gai gaida ƙanina Ali da Usman. ina gaida ƙawaye na Safina Sulaiman, Aisha Sani, Rukayya Umar Balarabe, Sakina Isa, Naja'atu Manga, Munira Sulaiman da fatan sun yi sallah lafiya. Ina gaida antina Maman Maryam, ina gaida makwabciyata Maman Jafar, ina gaida ƙawata Ramatu Yahaya, ina gaida makwabciyata kuma Maman Sultan. momi da wasila da mama ahmad ina gaida yayana jamilu da ke katsina ina gaida dukkan yan uwa da abokan arziki da fatan sun yi sallah lafiya to malama zainab menene ne na bambanci kika gani azumi nan da da kaman gida najeriya to da farko dai bambancin da na gani shi ne na lokaci lokacin shan ruwa ya bambanta da yadda ake sha a cikin gida Najeriya. To me kika kewar shi kuma? Ina kewar mahaifiyata sosai saboda in lokacin azumi yayi farkon azumi ina zuwa in gaishe ta in kai mata abubuwan azumi wannan azumin ba yi ba ban je ba. Eh, to amma kin aika ko? <laughs> Na aika. <laughs> Ina kewar kuma inda muke shan ruwa tare da 'yan uwana duka za a zauna a sha ruwa a yi tafiya a ji daɗi. Nan ko ba haka ba ne. Nan ko ba haka ba ne. Wannan karan ma babu. To, to Allah ya yi ta mana. Amin ya rabbi, amin ya rabbi. Assalamu alaikum. Ni ne Abdul Amin. ne lakani mai suna Alhaji Jaman daga nan birnin New York. Na gaida jama'an musulmi duniya baki daya na musu gaisuwan azumi da barka da sallah kuma ina gaida ma'aifiyana daga ghana ajiya ramatu da dukkan da yan wanta da dukkan jama'a duka baki daya a ghana kuma ina gaida mai gidana a nigeria alhaji sofiano da sauran yan uwa alhaji sofiano daga plateau state kaifi kenan insha allah ina mai gaisuwa kuma ina mai ya jiki allah ya bashi lafiya da sauran 'yan uwa daga kefi abokannin zama da 'yan uwa duka baki ɗaya na musu gaisuwa da alhaji adamu plateau da su alhaji shafa da su baba askarawa na musu gaisuwa da kuma 'yar wata daga nijar na mata gaisuwa ajiya nana da sauran 'yan uwanta duka baki ɗaya da musulman najeriya musulman nijar duka baki daya ina gaida dukkan jama'a kuma ina roƙon Allah ya karbi ibadunmu da azuminmu duka baki daya kuma ina ma Allah godiya da ya sa kuma muka zo wannan shekara kuma Allah kuma ya nuna mana kuma shekara kuma kuma a gaba Allah muna mai godiya muna mai godiya muna ma Allah godiya da dukkan musulmi duka baki da musulman da kuma suke cikin wani fitina Allah ya musu sauki ga kasan musulmai irin halin da suke ciki Allah ya kama da saukin lamari mu kuma nan a birnin New York kuma mu kuma Allah ya kare mu kuma da malamin mu Sheikh bin Usman daga Najeriya da ya zo mana tafsiri a 'yan kasa Allah ya koma da shi gida lafiya. daga kano allah ya kuma kara mai sani kuma da kuma malaminmu malam laminu shi kuma da ya a ghana ya zo daga masallacin annasar shi kuma allah ya koma da shi gida lafiya allah ya kuma ya kara mai ganewa kuma to ina jin daga nan da wanda yake na manta ban faɗi sunansu ba to dukansu duka baki daya muna musu gaisuwa da yan da suke a london su alhaji abbas alhaji amadu a su ne sauran yan duka da jama'an london duka baki daya da kuma yan daga german su kuma muna musu gaisuwa danwa abdullahi shi ma muna mai gaisuwa da sauran yan jama'a duka baki daya na kasan german to ina jin daga nan zan dakata insha Allah kuma Allah ya nuna mana kuma muna gode ma to malam kai sallama haka nan ko <laughs> kan yanke ka to shikenan yawwa to Allah ya maimaita mana amin sun amin na gode yawwa Kabi kabi mere dil mein khayal जैसे तुझको बना Haka ne, waɗannan gaishe-gaishe suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka albarkacin wannan rana ta sallah. Yanzu kuma za mu garzaya zuwa Minnesota domin karɓar gaisuwar sallah. Assalamu alaikum. Ina ba da sakon gaisuwa ta ga iyaye na Alhaji Nasiru mai wada da nata Hajiya Fatima Nasiru mai wada wanda aka fi sani da Hajiya Juma. da yayye na eh, yusuf mai wada salmanu mai wada suleiman mai wada murtala mai wada ni'imat mai wada amina mai wada abdullahi mai wada da sauransu da kuma ƙannena su saifullahi mai wada abdulmumini mustapha eh, muhammad da sauransu sai iyayena su alhaji eh, nuhu mai wada su alhaji garba gide da sauransu su alhaji rajo alhaji lawal da sauransu hajiya magajiya mai wada hajiya umma mai wada da kuma abokaina wanda muka yi makaranta da wanda muka tashi tare da ina gaida su da fatan za a yi sallah lafiya. To, baka faɗi sunanka ba. Daga Muhammad Buhari mai wada, wanda aka fi sani da Buhari Nasir mai wada. wanda ke karatu a minnesota state university mankato a nan jihar minnesota da ke america da fatan za a yi sallah lafiya to malam buhari wani bambanci ka gani yin azumi a nan Amerika da kuma najeriya eh, bambancin da na gani a tsakanin najeriya da na Amerika shine awan da ake yi kamar saurin da ake azumi a Najeriya ana yi awa sha biyu wani a nan Amerika wajen awa sha takwas ne wajen awa sha takwas ne nunan jihar Minnesota in kai in kai da bakinka shine shine sahur ɗinka. Ah, wato ba, ba ku samun damar ma ku yi sahur lokacin ya ya kankanci kenan. Eh, ba a samun dama saboda tara da minti biyar ake buɗe baki sai kuma karfe uku da rabi na dare ake sallah asaba so awa shida ne tsakani kana isha'i kuma karfe sha ɗaya ake yi so idan kai sahor sai ka jira ka isha'i to lokacin da aka isha'i in ka kwanta kuma awa biyu ne kawai tsakanin isha'i da da sallah asuba da sallah asuba to hmm. ba wani bacci bane mutum ke samu to baya ga wannan kuma me kai kewa eh to gaskiya na yi kewa abincin najeriya to allah ya maimaita mana amin ya rabi to daga can minnesota bari mu gangaro nan jihar maryland mu karbi gaisuwar sallah salamu alaikum a na sun yi gaisuwar sallah ma kawuna tanko yafin dota aisha wanda take bik a salami yana abuja anti ya yi kenan na abuja anti adama babba alhassan ya sallau da ke lagos ya isa grema um, da musa grema anti mero anti hawa grema aisha grema muktar grema salihu grema abubakar grema uh, da kuma dr bashir imam aliyu malam bashir uh, da da Malam Bashir Alhatu, Fatima Imam, Aliyu S. Imam, da Anti Sa'adatu da Shatima da take Yola, Anti Sa'ashalan, da Aminiya ta ƙawata Mirobello Shehu ɗan Fulani, da Habiba da Hauwa Grema, Jibril Isa Grema, Ba Wale, da Salma Grema, da Halima Isa Grema, da Halima Grema, da hasiya grema da aisha muktar grema da aisha musa grema da kuma kowa da kowa na gaida kowa da kowa da fatan kowa ya sallah lafiya na gode to ai baki faɗi sunanki ba sunana salma grema na gode ai sallah lafiya to malama salma me kika eh, wani bambanci kika gani yin azumi a nan da kuma najeriya Eh gaskiya yin azumi a nan ya fi wuya saboda Najeriya muna buɗe baki da wuri like six ta muke buɗe baki karfe shida da rabi kenan amma kuma a nan America muna wajen awa goma sha bakwai zuwa goma sha takwas kafin mu sha ruwa. So Najeriya dai gaskiya azumi ya fi daɗi a Najeriya. To baya ga wannan kuma me kika yi kewa dangane da azumi a Najeriya? Eh abin da na yi kewaya kuma shine ah, a Najeriya mutane za a zo family in group a yi duɗe baki ah, ba kamar nan America ba kai kawai kai kaɗai ko kai da family ko ah, mutane kaɗan kawai za ku yi buɗe baki amma Najeriya mutane suna nan da yawa ne wanda za a yi buɗe baki da su abin da na yi kewa kenan. Abin da kike kewa kenan ko? Eh. <laughs> to Allah ya maimaita mana. Amina, Amina, na gode jiya. To, madalla barka da sallah masu sauraro kafin mu kammala ga takaitattun labarai. Kashi na farko kenan. wasu Wasu tagwayen babamamai sun bararraka wata kasuwa a jihar Gombe ta Arewa maso gabashin Najeriya a jiya Alhamis suka halaka mutane hamsin. An gazzaya asibiti da tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush, mahaifin tsohon shugaba George W. Bush da kuma wanda ke neman tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican George Bush, bayan da ya faɗi har wani ƙashin wayarsa ya karye. an ci gaba da jinyar shugaban na amurka na 41 a wani asibiti to a gaishe ka masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen sai kuma zuwa la'asar to mu ma malam ibrahim a kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar sallah ga alhaji abdulkarimu kafinta da alhaji rabe mai nama da badamasi sarkin taraku da kuma alhaji nafi'u lawal gafa sai kuma alhaji sule zamai mai kayan babura dukkan sa karamar hukumar malumfashi da fatar an yi sallah lafiya madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.